ɗaya daga cikin matsalolin da nake yawan samun messages na mutane a kai shine whatsapp na fari shine wani an yi bana na account nasa in ya zo creating baya wani kuma idan ma ya saka nambarsa za a ce masa ya yi amfani da asalin whatsapp kuma koda ko yana aiki da asalin whatsapp na farko da ya kamata mu sani shine kan me yasa whatsapp suke bani na mutane wannan wasu dalilai ne da ba mu san me yasa ba wani yana amfani da asalin whatsapp amma kuma whatsapp zai ce masa ya je nema asalin whatsapp ya yi amfani da shi abu na farko da ya kamata mu fahimta shi ne da yawa yana faruwa ne da waɗanda suka yi taɓa amfani da WhatsApp GP idan ka taɓa amfani da WhatsApp GP sannan kuma ko da ka dawo wani lokacin zaka iya fuskantar wannan matsala wani matsalan kuma shine wayoyin da muke amfani da su wasu daga cikin wayoyin london news ne ko wani makamanci haka wannan ya sa whatsapp yake iya ganin ip na wayan in ko wani abu haka a matsayin cewa kana amfani da ba asalin whatsapp ba ko kuma wani wayan da aka taɓa rutin ko kuma wani waya da yake da wani vulnerability na musamman domin kiyaye haka kuma shine ka tabbatar kana amfani da whatsapp din idan kuma ya gagara zaka iya zuwa kai amfani da wani wayan kai deleting na account naka ka damu da kai asaran groups da sauransu ba zaka iya deleting na account naka sannan kuma kai a fresh account akan wata waya hanya na biyu kuma shine gurin duba sayan wayoyi sai ka duba wani kalan waya ya kamata ka saya wanda baraka na samun wayannan issues din ba